Masu saurare mu sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke masu ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe a sashen hausa da kam ko kuma da kam Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau sabon shekara ta tara kuma barkamu da saduwa da ku da yammacin yau ɗaya ga watan wato shekarar 2019 din Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. To an yi ta shagulgulan wasannin wuta a sassan duniya a daren sabon shekara da suka haskaka birane da da dama yayin da kasar japan wani mutum ya kutsa motarsa cikin wani dandazon mutane da ke shagulgulan murnar shigowar sabuwar shekarar sannan za ku ji cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un ya aika wa da aikin sa na amurka donald trump wani sabon gargadi To sa labaran duniya wato kanin labaran kenan kamar yadda aka sani yau fa take sabuwar shekarar 2019 yayin da aka yi bankwana da shekarar 2018. abubuwa da dama da suka faru a najeriya musamman nan inda muke shine wannan kashe-kashe da muke samu wanda mu taɓa ganin shi musamman a arewacin najeriya za kuma ku ji inda aka kwana a fafutukar najeriya ta kawar da ciwon shawara kamar kowace ranar litinin mustapha Nasiru batsari zai shigo da shirin noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum An yi ta shigulgulan wasannin wuta a sassan duniya a daren sabuwar shekara waɗanda suka haskaka birane da dama a ranar Talata yayin da aka marabci shigowar shekarar ta 2019. Dubin dubatan mutane sun taru a fitaccen dandalin na Times Square da ke nan wato New York a nan Amurka inda aka saki wata makekiyar kwallo. inda har ila yau a wannan karan salon jefa kwallon ya yi nuni da mahimmancin 'yancin walwalar 'yan jarida da faɗin albarkacin baki sannan a karan farko 'yan sanda sun yi amfani da ƙananan jirage mara matuƙa waɗanda ke ɗauke da na'urorin ɗaukan hoto 1,200 domin sa ido akan jama'a a birnin na new york A can birnin Paris da ke Faransa kuwa masu marabtar sabon shekarar sun taru a dandalin Sham Elize domin kallon wasannin wuta duk da ci gaba da ake yi da wa gwamnatin Emmanuel Macron buri. A birnin London kuwa an ji kadawar katin agogon nan da ake kira Big Ben da tsakar daren duk da cewa an yi wa shahararren agogon ko kuma ana yi wa shahararren agogon wato gyaran fuska. To a can kasar Japan kuwa akalla mutane takwas ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wani mutum ya kutsa da motarsa cikin jama'a da gangan a wani titin birnin Tokyo da ya cika makil da jama'a. Jama'ar da suka taru a kan titin sun hallara ne domin gudanar da bukukuwan sabuwar shekarar. Wannan lamari ya faru ne da safiyar yau talata a titin da ake kira Takesheti a wata fitacciyar unguwar sayar da tufafi mai suna Hajuku da ke kusa da lardin Meiji. rotanni sun ce 'yan sanda sun cafke wani mutum wanda shekarunsa ke tsakanin shekaru ashirin da 'yan kai inda aka tuhume shi da laifin niyyar aikata kisa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fatan za a yi mana afuwa wannan kutse har yanzu ana fama da takaddama tsakanin shugabannin amurka yayin da 'yan majalisar wakilai ke shirin amincewa da wata doka a ranar alhamis wacce za ta sa a buɗe ɗimbin ma'aikatan gwamnati da aka rufe amma ba tare da kudaden da shugaba donald trump ya ya nema na gina katanga ba waɗanda ya ce suna da muhimmanci wajen samarwa da ƙasar tsaro ana sa ran fara yunkurin samar da wannan doka ce a lokacin da sabbin 'yan majalisar dokokin amurka za su fara aiki inda 'yan jam'iyyar democrat za su kasance masu rinjaye a majalisar ta wakilai dokar da za ta kasance mai fuskoki biyu da farko dokar za ta samar da kudaden da za a tafiyar da ma'aikatan da aka rufe har zuwa watan satumba sannan a ɗaya bangaren kuma dokar za ta samar da kudaden tafiyar da ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security har zuwa ranar takwas ga watan fabrairun wannan shekara kuma kamar yadda 'yan democrat suka saba mika irin waɗannan bukatu a wannan karan ma kudaden da za a nema wa ma'aikatar tsaron cikin gida ba za su kunshi kuɗin da ake bukata na gina katangar ba shugaban koriya ta arewa kim jong un ya yi gargaɗin cewa zai kawo ƙarshen 'yan fahimtar da aka samu tsakanin ƙasarsa da amurka muddin amurkan bata daina ci gaba da yunkurin kaka takunkumi da zai tilasta mata kwance ɗamarar makaman nukiliyanta ba yayin jawabin murnar sabuwar shekara da ya saba yi kim ya ce kore ta arewa ta kudur aniyar kin ci gaba da samar da makaman na nukiliya ko kuma yin gwajin su 나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 ce 만들 yace amma idan Amurka ta kai mu wato ta kai mu makura har ta tilasta wani abu a kanmu ta hanyar kakaba kunkumi ba tare da cika alkawuran da ta ɗauka a gaban duniya ba ba mu da wani zaɓi da ya wuce mu ɗauki wata sabuwar hanya wacce za ta kare 'yancin ƙasarmu tare da samar da zaman lafiya a yankin tekun koriya a lokacin wani taron koli da suka yi a bara a ƙasar singapore mai cike da tarihi shugaba trump da takwarar aikinsa na koriya ta arewa sun cimma wata kwarekwarar matsaya a watan yuni amma an gaza ɗabbaka wannan matsaya saboda wasu ɗimbin bukatu da kore ta arewa ta nema na sassauta mata takunkumin da aka saka mata da kuma adawar da ta nuna kan bukatar da hukumomin washington suka miƙa ta neman kore ta arewan ta kwance ɗamarar makamanta kafin a ɗage mata takunkuman dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a titunan birnin hong kong a yau ranar ta kasance ranar sabuwar shekara domin nuna adawa kan yadda china ke ci gaba da nuna karfin iko da yankin mai kwarekwariyar yancin gashin kai masu fafutukar tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a yankin na hong kong sun nuna damuwa kan yadda gwamnatin hong kong mai goyon bayan hukumomin beijing ke ɗaukan wasu matakai da suka hada da haramta jam'iyyar national party mai hankuran ganin an baiwa yankin na hong kong yancin gashin kansa saboda abin da suka kira dalilai na tsaro sauran matakan da suke adawa da su sun hada da kin sabunta takardar bizar wani dan jaridar yammacin duniya da ya shirya wani taro da shugaban jam'iyyar ta national party da yawa dai daga cikin masu fafutukar mara wa mulkin demokuraɗiyya baya na daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan zanga-zanga ta yau talata. To labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani yau take ranar farko ta shekarar 2019 bayan da aka yi bankwana da shekarar takwas mai cike da abubuwa don haka na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun a najeriya mai suna malam aminu sile ya mana tsokaci da kuma sharhi kan wasu daga cikin abubuwan da aka gani a shekara ta takwas da kuma abubuwan da ake fata da kuma hange a shekara ta tara sai ya ce To, Hajji Amin, me za ka ce game da shekarar 2018 mai wucewa game da manyan abubuwan da suka faru ko walau a Najeriya walau a duniya baki ɗaya? abubuwa da dama da suka faru a najeriya musamman nan inda nake shine wannan kashe-kashe da muke samu wanda mu taba ganin shi musamman arewacin najeriya musamman zamfara za ka ga makwabci ana kama shi ana tuhumansa da laifin haɗa baki da ɗan fashi da makami ko masu satan mutane a zo a fara su wannan sabon abu da ya firgita mu kwarai wanda ya kawo dalilin mutuwan mutane masu yawan gaske a zamfara an kashe mutane an mu mutane ɓanna da daman gaske kayuka da dama an kashe ta leka wasu wurare na 'yan gudun hijira da yawa na ga mutane na cikin sana'a wannan abu ya tayar min da hankali sa'annan kuma a wannan matsala da ya faru a turkiya musamman na kashe wannan dan jarida shi ma ya firgita na kwarai da gaske domin a ce gwamnati ta haɗa kai da wasu kuma ana zargin gwamnati ta haɗa kai da wasu ta kashe mutum irin wannan kisa gaskiya ban taba tsammanin zai iya faruwa ko kuma zai faruwa a nawa tunani ta daga cikin abubuwan da suka bayan ɗaure min kai da ta da hankali a cikin wannan shekara da ya wuce na 2018. Shin malam abin wa'in abubuwa kuma suka burge ka? To, abubuwan da suka burge ni suna da yawa. An ɗan sami ana ɗan samun wasu abubuwa na ci gaba kamar a ɓangaren eh, tattalin arzikin ƙasa a ƙasashen Najeriya haka da kuma makwabtanmu. na ga 'yan kasuwa da daman gaske wanda na san su a ƙauyuka ba su da komi amma yanzu suna da gidaje suna da motoci saboda noma da suka yi daban da in ga cewa noma ta sa mutane sun ɗaga haka yana da yawa domin na ga alama banan nan gaskiya ta, ai manoma sun samu kuɗi da yawan gaske domin masara na nan ya ɗaga ya daraja har ya sa mutane da yawa ka kaje ƙauyuka yanzu ka ga ba a gaya za ka yi ta sababbin kwano na kyalli haka mm. sauransu. To menene fatan ka game da shekarar da ake shiga daga yau din nan? To fata na da Allah ga mutane a yi kokari gwamnatoci da inda ake kashe-kashe a yi kokari a zauna a wato zaman sulhu da masu kashe-kashen nan. Domin zubar da jini da ake yi a duniya ya yawa. Ba ni bukata in ana ta yaƙoƙi ko ana yaƙin 'yan ta'adda ko 'yan ta'adda na yaƙin mutane. A yi amfani da sulhu wurin daidaita kan al'umma shine duk inda mutane ke rikici su zauna su rinka daidaita kawunan su ina fata wannan shekara zai zama mana darasi ko kuma abin da ya faru bara zai zama mana darasi ga wannan shekara duk kungiyoyi musamman na inda muke da rikicin addini da rikicin kabilanci ya faru to mutane su koyi zaman lafiya da sulhu tsakanin su wani baya sa wani yayi wani abu ba za ka zo ka ce dole sai na bi addinin ka ba ka ba zan ce wanka dole sai ka bi addini ba ba zan ce dole sai ka zama yare na ba kuma kai ce sai na zama yaren ka ba Allah ya yi mu yana son mu zauna don haka ina fata kwarai in ga jama'a sun zauna wurin sulhu wato dialogue din da bature ke cewa a turance su magance su idan muka yi haka a wannan shekara zai rage mana yawan zubar da jini da wasu abubuwa da yawa da ke faruwa a kasashen musamman a nan afirka To Malam Amin baya ga fatanka me kake hange A shekara ta dubi da sha tara walau na alheri ko aka san haka? Shi wannan abu yana wurin Allah dai amma ga dukkan alamu mummunan da inda muke kamar kasan ta fara kamo hanyar saiki kwarai da gaske musamman mu a Najeriya. Muna hangen cewa za a yi zaɓen nan lafiya saboda ya rage yanzu yadda rigingimun siyasa da yake ta kawo a samu tension abin da bature ke cewa kowa hankalin shi a tashi akan siyasa kamar ya ragu to kaga ina hangen kilan Allah da wannan shekaran za a yi zaɓuɓɓuka lafiya ba tare da an zubar da jini ba. To a matakin ƙasa da ƙasa fa? To ƙasa da ƙasa kuma ga ƙasashen da suke jagorancin duniya mun ga sun fara daukan waɗannan abubuwa. Na ga Trump kokarin da yake yi wurin rage ma Amerikawa kashe-kashe har da maganan da ya yi na janyewa daga cikin Syria watakila zai iya kawo maganan zaman lafiya shi ma a siriya din waɗannan kasashe ina hangen cewa kila wannan mataki zai sa su janye sojojinsu a wuraren nan su bar jama'an wuraren su sa su sulhu tsakanin su zauna lafiya tare da 'yan uwansu kamar dai abin da ke faruwa a nan arewacin najeriya ko ko a gabas arewa maso gabas najeriya kamar za a samu sauki da alheri domin waɗannan yara da suka fito a 'yan boko haram waɗanda suka ce su ta bangaren muhammad yusuf na ga alasu tunani yanzu sun ce ba su fara kashe fararen hula ba to tunda ko ba su kashe fararen hula ba ta ga kila akwai wani ɗan hanya kaɗan da za a iya isa musu da za a iya sulhu da su yanzu suna yaƙi ne da gwamnati kawai da sojoji wanda kaga idan gwamnati ta dan sa ido za ta iya kama su koko za ta iya zama da su a sulhu a zauna lafiya don su bar wannan kashe-kashe da suke yi su fahimci matsayin idan suna so shigo siyasa su kawo manufofin cikin siyasa kamar yadda sauran 'yan siyasa suke a duniya to ina ga kamar wannan shekaran Allah ya da watakila a samu saukin abubuwan da ka tasowa in Allah ya da akan nan Malam Aminu Sule kenan ke tsokaci da sharhi kan shekara ta takwas da kuma hangen shekara ta da tara. To kamar yadda aka sani dai Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fama da ciwon shawara ko yellow fever a turanci. Amma ga dukkan alamu Najeriya na yin wato Najeriya amma ga dukkan alamu shirin Najeriya na yin rigakafin ciwon shawara wato shi ba a turance ya kama hanyar nasara. Gwamnatin ƙasar ta haɗa gwiwa da hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma ƙungiyar Gabi mai wayar da kai kan muhimmancin rigakafi da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a shirin yin rigakafi ma mutane wajen sama da miliyan 26. wannan shine zagaye na biyu na wannan rigakafin tun lokacin da koko tun daga watan Satumbar shekara ta bakwai lokacin da aka yi fama da annobar ciwon shawarar ga dai rahoton timothy obizu daga abuja najeriya wanda na fassara kuma zan karanta wannan cibiyar rigakafin da ke abuja na ganin cincirin jama'a kamar duk yadda aka ji a gabatarwa wannan shine zagaye na biyu na wannan aiki na rigakafin ciwon shawara tun bayan da ya barke a watan satumban shekara ta da sha bakwai. dukkanin mutanen da suka halar a nan sun zo ne don a yi musu rigakafin ciwon na shawara dibora adeci ta zo da diyarta We've is it's killing people, so we, we don't have to wait for it to happen to us. That's why we came to collect the vaccine. Mun ji cewa wannan ciwon na yawan kashe mutane saboda haka ba sai mun jira ciwon ya kassara mu kafin mu ɗau mataki ba, shi yasa muka zo a mana rigakafin, kuma na kawo ɗiyata don ita ma a mata rigakafin. Mutane wajen miliyan tara aka masa rigakafin lokacin da aka fara wannan zagayen a watannin janairu da fabrairun shekara ta da takwas. wannan zagayen ya shafi jihohi shida ne ciki har da birnin tarihin najeriya abuja obiora ezebilo wani jami'in aikin bayar da rigakafin ne da ke aiki da kungiyar unicef ya yi ta kula da yadda al'amuran ke gudana So the campaign has been very good. Uh, we started the campaign on 22nd of November. Zuwa yanzu dai aikin na gudana da kyau. Mun fara wannan aikin ne ranar 12 ga watan nuwambar shekara 2018. Muna yi a jihohin Borno da Niger da Kebbi da Sokoto da kuma Filato. Kuma a ƙashin gaskiya mun kammala a dukkanin jihohin. Zuwa yanzu dai mun yi nasara da kimanin kashi 95 cikin ɗari. To amma aikin rigakafin ciwon shawara da ake yi a Najeriya na yau da kullum bai da inganci. cikin yara goma 'yan shekaru biyu zuwa sama hudu ne kaɗai kan samu rigakafin ƙwararru kuwa sun ce sai kashi da yawa na cikin al'ummar najeriya ya samu rigakafin kafin a iya shawo wannan cuta mai yaɗo najeriya dai na fatan cimma hakan ne cikin shekaru biyar masu zuwa Mutane kimanin miliyan 39 'yan watanni tara zuwa shekaru 44 da haihuwa ake kyautata zaton za a musu rigakafin zuwa yau dinnan wato farkon shekarar 2019. To wannan kenan yanzu kuma bari mu koma gefe guda Mustapha Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda shi ne na farko a cikin wannan sabuwar shekara ta 2019, tare da ni Mustapha Nasiru Batsari. To a cikin shirin za ku ji ta bakin wata ɗaliba 'yar asalin jihar Niger Najeriya da ta samu gurbin ƙaro karatun digiri na uku a kan fannin noma a jami'ar Michigan ta ƙasar Amurka. Kuma abin da nake karantawa a kan policies da gwamnati ke fitarwa na hanyar noma ne inganta noma da sauransu. Sannan daga bisani Muleka jihar Katsina domin jin abin da shugaban ƙungiyar manoman masara na Najeriya Najeriya ke cewa akan shirin gwamnatin Najeriya na shigo da masara daga kasashen waje. Mu kuma mu ma mun kirawo manema labarai mun bayyana musu cewa ba mu yadda a shigo da masara ba. A yi saurare lafiya. To madalla, a kwanan nan ne dai wata ɗaliba 'yar asalin jihar Niger da ke karatun nazarin tattalin arzikin noma a matakin digiri na uku a jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke mina mai suna Malama Balaraba Abubakar Sule ta samu gurbin ƙaro ilimi a jami'ar Michigan da ke ƙasar Amurka a bisa tallafin hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Amurka wato USAID ga abinda da ɗalibar ke cewa akan wannan tallafi da ta samu da kuma muhimmancin aikinsa shiri ne wanda usaid suka fito da shi domin tallafawa kasashe masu tasowa ta fannin yadda za su kaddamar da gwamnati wajen ci gaban kasa to wannan eh, shiri an fito da shi ne tare da haɗin gwiwar michigan state university da kuma international food policy research institute wato shiri ne wanda suna so ya zamanto masu bincike ta hanyar policies ya zamanto sun yi enhancing manpower insu yadda za su iya ba da shawarwari daga gwamnati tsare-tsare da zai tallafa wa manoma wannan shiri gaskiya yana da muhimmanci kwarai a gare ni ni ɗaliba sannan kuma mai koyarwa sannan kuma yana da muhimmanci ga mu ga state ina Niger kuma abin da nake karantawa akan policies da gwamnati ke fitarwa na hanyar noma ne inganta noma da sauransu mafi yawa zaka ga gwamnati ta fitar da shiri ba tare da la'akarin cewa shirin nan in an fitar da shi ta yaya zai yi ya shafi al'umman ƙasa ba lallai ma manoma ba da su manoman da su masu cin kayan abincin manoma Oman da sauransu. So wannan shiri zai ba gwamnati daman ta yi bincike tukunna mai kyau ta samu sakamakon bincike da zai nuna e lallai wannan shiri da za ta fitar da shi in aka fitar da shi ga abin da zai haifar a ƙasa. So kaga wannan da yake ni ina karatu na ta fannin policy ne wato reshiren da gwamnati ta tsara na hanyar noma. To ka gani participation ina wannan program in zai taimaka mun kwarai saboda zai enhancing capacity ina zai sa in san wasu abubuwa da kwararrun ayyuka da zan iya gabatarwa in cimma manufana da zai tallafa wa gwamnatin jihar Neja wajen samar da ingantaccen shiri da zai kawatar da harkar noma a jihar. To yanzu bari mu leƙa can jihar Katsina domin jin ci gaban hirar Wakilin wakilinmu Zaharaddini Sani da shugaban ƙungiyar manoman masara na Najeriya Alhaji Bello Alnur Funtuwa akan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na shigo da masara daga ƙasashen waje. kun ce su waɗannan masu kawo wannan masara za su kawo kusan 10 miliyan takwas kuma ai sai gwamnati ta ba su dama za su kawo wannan 10 miliyan takwas kuna da yaƙini ko kuma in ce rahotannin cewa har takardun sun kai wajen gwamnati ne domin a amince masa shigo da wannan masara da suke so shigo da ita. Wannan ai a bayyane yake kamar yadda muka faɗa sanda na yi jawabi ga manoma labarai cewa akwai jarida da aka buga jarida Daily Trust ta ranar talatin da ɗaya ga watan Oktoba cewa suna neman gwamnati ta ba su dama su shigo da masara. Har a jarida an buga kaga ai ya wuce waiwai to mu ai shine ma dalilin da ya yasa kenan muka ga cewa mu ma ya kamata mu ma mu nemi yan jarida jaridu don mu bayyana mu ma mu da kuma matsayin mu akan wannan al'amari shi yasa mu ma muka yi to muka yi magana a kafafen watsa labarai to wataƙila kuna da alaka da su waɗannan kamfuna da suke so shigo da ita wannan masara wataƙila akwai in ce irin teburin sulhu da za ku iya zama da su domin ku nuna masu mahimmancin rashin shigo da wani abu kun ɗau wannan mataki tare da su koko a ta kan kafafen watsa labarai kuke da wannan sa'in sa ai wannan ba magana sa'in sa bace ba sun buga a jarida suna son shigo da masara mu kuma mu ma mun kirawo manema labarai mun bayyana musu cewa ba mu yadda a shigo da masara ba ba dan komi ba saboda muna da tsare-tsare a ƙasar nan wanda za a taimaka wa manoma su noma masarar nan su ƙara haɓaka noman su fiye da yadda suke yi yanzu ai gwamnati tana da tsari wanda ta kawo wanda ake ba manoma bashi a ta ƙarƙashin eh, bankin babban bankin tarayya na ƙasa CBN a ƙarƙashin wannan shirin duk masarar da za a noma da duk wani abu da za a noma ai kamfuna ne waɗanda ba su sai kayan nan ai akwai kamfanonin da sun zo yanzu mun haɗin gwiwa da su su za su sai masarar nan tamu to su waɗannan kamfanoni da suke shigo da masara ba su taɓa neman wata ƙungiya ko kuma wasu bangare na manoma domin su irin wannan shirin da su ba domin idan suna da kishin ƙasa suna son su su su taimaki gwamnati su taimaki manoma kuɗin da za su yi da sai masarar nan sai su ce manoman nan su zo su sai masu taki su sai masu iri su sai maganin feshi su ba su a yi yarjejeniya ga abin da muke son ku noma na ga abin da muke son ku noma mana ga abin da za mu saya in kun noma kaga in suka yi haka arziki ya zauna a gida abin da za a noma ya karu har da kai ga sun saya sun samu rara har ma a ce an kai ga an fidda waje sauran kasashe haka ake inda aka ci gaba ba kai ka kashe naka na gida ka je kana ɗauko wani na waje ba to yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti da Zaharaddini Sani Funtuwa a Katsina. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa da fatan Allah ya bamu alherin da ke cikin wannan sabuwar shekara ta 2019. To madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam garkuwan muryar talaka a reshen jihar Bauchi inda ya ce Salam VOA Hausa a yau na shigo fili ne domin na yi wa Allah godiya da ya nuna mana sabon shekarar 2019 lafiya. Don haka Allah ya sa da mu da alheri da ke cikinta da kare mu da sharrukan cikinta. Amin. Sai kuma saƙo daga Aminu Kano Maida Garko inda shi kuma ya ce, Assalam VOA Hausa. Ku bani dama na yi kira ga rundunar sojin ƙasa ta Najeriya da su hanzarta ƙwato garuruwan da mayakan Boko Haram suka kwace a arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma saƙo daga Mansur Baba Wuro na fada. Shi kuma ya ce, Salam VOA Hausa, ina yi wa ɗaukaki ma'aikatanku har da ma al'ummar duniya baki ɗaya. Barka da shigar sabuwar shekara da fatan Allah ya sa da mu da alkhairin da ke cikinta. Ga kuma wasikar ɗalibi a jami'a jami'ar maiduguri wato baba gana alhaji nukiya a jihar yoben Najeriya. shi kuma ya ce salam voa hausa a yau muna taya daukakin al'ummar duniya murnar shigar wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha tara ubangiji allah ya sa mu ga ƙarshen ta lafiya kuma ya sa da mu da alherin da ke cikin wannan sabuwar shekarar ya yi mana tsari da dukkan sharrukan da ke cikinta to ane sun ma'ani sakon saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto mai suna rilwanu sa'idu gayyari shi kuma ya ce assalamu alaikum sashi sashen Hausa na VOA. Ku bani dama don Allah domin in yi fatan alheri da taya murnar shiga sabon shekara ta 2019 ga dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na VOA. Daga ƙarshe nake ƙara addu'a da fatan Allah ya ƙara wa dukkanin ma'aikatan wannan gidan rediyo na VOA ƙwarin gwiwa, ƙwazo, basira da ma samun nasara a kan aikinsu. Amin summa amin. To madalla a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To gaishe ki mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amman fa a taƙaice. To an yi ta shagulgulan wasannin wuta a sassan duniya waɗanda suka haska birane da dama a ranar talata yayin da aka marabci shigowar sabon shekarar 2019. Dubin da batar mutane sun taru a fitaccen dandalin nan na Times Square da ke birnin New York a nan Amurka inda aka saki wata makekiyar kwallo inda har ila yau a wannan karan salon jefa kwallon ya yi nuni da mahimmancin 'yancin walwalar 'yan jarida da faɗin albarkacin baki a can birnin paris da ke faransa kuwa masu marabtar sabuwar shekarar sun taru a dandalin sham elize domin kallon wasannin wuta duk da cewa ana ci gaba da yi wa gwamnatin emmanuel macron bore a birnin london kuwa an ji kadawar makekin agogon nan da ake kira big ben da tsakar daren duk da cewa an yi wa shahararren agogon gyaran fuska a can kasar japan kuwa akalla mutane takwas ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wani mutum ya kutsa da motarsa cikin jama'a da gangan a wani titin birnin tokyo da ya cika makil da jama'a jama'a sun taru ne akan titin sunan halari wannan taro domin gudanar da bukukuwan sabuwar shekarar To wani saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma mulado da ya karanto mana labaran duniya da Julie Lewis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da suka faru a shekara ta 2018 da kuma fatan ku da hangen ku ga shekara ta 2019 a wasalam.